وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا كفروا باينا masu imani da ni ya kai wannan manzo cewa su faɗi zance mai kyau a duk lokacin da suke tattaunawa da juna, su nisanci mummunan zance mai korar mutane daga wajensu, saboda shaidan yana ribatar irin wannan zancen ya yi amfani da shi, ya kawo masu abin da zai ɓata musu rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Hakika, shaidan ya kasance abokin gaba ne ga mutum, mai bayyana gabarsa, don haka wajibi ne a kan mutum ya kiyaye shi.